shiga manhajar ku ta YouTube ku yi sacin ɗin Opera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa mun gode. A yanzu yanzu nan ne muke samun labarin cewa Allah ya yi wa mahaifiyar Aminu Ladan wanda aka fi sani da Alan Waka rasuwa. Allah ya yi wa mahaifiyar Alan Waka rasuwa ne a yau yau dinnan. za a yi jana'izar ta gobe talata uku ga wata misalin ƙarfe tara na safi. Allah ta'ala ya ji kanta da rahama ya gafarta mata amin summa amin mu kuma idan ta mu ta zo Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani dama ka rayuwar take kuma dai idan ba ku manta ba kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya dandane ɗacin mutuwa Allah ya yi mana kyakkyawan ƙarshe amin